Yau da gobe Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata goma sha biyar ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22.16 har wa yau kuma kuna iya jin shirin ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Yau da gobe. Yau Talata kuma kamar yadda kuka riga kuka sani rana ce da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan ilimi da fasaha da sana'a Amma kamar yadda kuka fara ji ranar talatar da ta gabata, shirin zai ci gaba ne da duba irin rawar da malamai ke takawa wajen cusawa yara ɗabi'u na gari. Da kuma yadda maimakon malamai su zama abin koyi ga ɗalibai, sai ga shi an wayi gari ana zargin su da wasu munanan ɗabi'u kamar yadda za ku ji a ci gaban muhawarar da ake yi a zauren matasa. lalle malamai ya kamata su sani cewa dole musu guji irin waɗannan ɗabi'u ɗin wannan neman ɗalibai mata gaskiya yana zubda musu mutunci ɗalibi a saita tunanin shi ake yi duk lokacin da aka saita tunanin shi ta wani gefe to a nan zai tafi to wai shan ya za a yi malami ya nuna halayya ta gari abun koyi ga ɗalibai kuma me ya kamata malami ya yi ya guje ma rainin wayo daga ɗalibai malami ya zama mai kame kai ko mai sananne gugagge a ilimin da yake koyarwa sai kuma kamun kai ta wajen mu'amala tsakanin shi da ɗaliban shi ka kuma zama baka da kwaɗayi insha Allah za ki ga babu wannan lenin wayan ba zai shiga tsakani Halima Abdullahi kuma na tafe da filin dafa dafe Yau a aikin girkin nawa na tanadan mana yadda ake yin awara. To amma kayan ku yadda ake yin awara, hilin matasa masu basira na tahe da Hauwa Abbas mai kamfanin Impact Image Consultancy a Abuja. Yau za ta ci gaba da bayanin irin ayyukan da take gudanarwa. za ku ji bayani game da abin da take kira amarya package sannan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga filin matasa masu basira kuma kamar yadda kuka fara ji a makon jiya yau ma Hauwa Abbas ce za ta ci gaba da bayanin irin ayyukan da kamfaninta na Impact Image Consultancy ke gudanarwa a Abuja. Amarya package consists of mix and match. Amma mix and match in they do about 60 maimakon 30. Kin gane? Mm. Because it's three months, twice a week. It's three months. So shi kuma wannan haddasa gardening, shara, gyaran ki, going to the spa intimacy kayan sawa gyaran wardrobe gyaran gida su cobwebs menene all these things duk muna koyawa for three months amma mostly za ki ga an zo crash program ne ina jin i've done only about 20 yara da suka yi the whole three months twice a week kin gane hmm. mostly za ki ga amarya ta zo kawai mostly ma za ki ga continental classes suke so ba idan na san cewa aure za ki bin advice maimakon ka yi continental kayi yi mix and match sannan kuma shi pastry class din kisan mostly za ki ga da kwai wajaje za ki je a koya miki suna kiran shi small chops a nan Najeriya mm. a koya miki dan donut samosa spring rolls da dan pop pop so but me you learn zan koyar da kai wajen guda talatin kuma ni duk mai daukan pastry class nakan ce musu is more of business za ki iya zama a gida ki koya maybe a ce mid um, pie kin gane idan kin koya mid pie kin ga za ki iya kawai business ki fara business din mid pie kawai kike kina kina sai da mutane suna zuwa idan samosa ne ma haka idan spring rolls ne ma haka idan kosh ne idan ma ko ma me kike so idan mini pizzas ne ne kin gane da kwai so many things kamar kwanan nan na koya musu wani lasagna cupcake me na kai lasagna in a big bowl kin gane sai ki shi a ƙaramin cupcake size mini size which ka iya serving a party din nan da sauransu so da kai so many abubuwa da yawa a pastry da za ki iya yi na harkar business kuma a cikin gidanki because wa'insu amaren za su yi abin ga yanzu ma babu ma aiki kin gane kowa wants biya be entrepreneur kuma ne kan gaya musu cewa a cikin gidanka with as little as dubu goma za ka iya siyan kayan aiki ka fara business ɗinka a cikin gidanka ba ma sai ka fita ba a unguwan nan naka za a dinga siyan kayanka to kullum sai idan sun zo ma nakan ce musu pastry din su koya dan idan sun tafi da ko ta amarya da na san nan na yi insistent pastry bata so ta yi ba dai daga baya dai ta zo ta dauka ta yi los continental yola ta aure ta tafi yola yanzu ko two weeks ago ta aiko min da dubu goma na ce na mine ne wai kawai lada na ce ladan ne ta ce ladan kudin da take samu dan da ta je yola babu irin masu yin pastry da yawa a yola Hmm. So yanzu idan ana biki da sauran su shiga an kira ta tana dan supply. So apart from koyar da su din ina nuna musu dole mace kam mace ki tashi ki nemo abin da zaki da zaki dan samu canji. Don kullum ma zuwa ka samu namiji ya baka kudin kaza ya baka kudin za zai gaji kuma ya rena ka. waɗanne irin illoli yin gasa tsakanin ɗalibai da malamai ke kawowa a sha'anin koyo da koyarwa ga yadda kuka amsa wannan tambaya a facebook Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya akwai illoli masu tarin yawa. A ka'idar ɗalibi bai kamata yi gasa da malaminsa ba, tun da ya zo neman ilimi ne a wajen malami in kuma shi ɗalibin yana takamar ya sani to ya zauna a gida ya koyar da kansa da kansa tun da ya zo wajen malami to dole ne ya mai da kansa a matsayin jahili tun da ilimi ya zo nema sako daga lawal muhammad hakimi unguwar shanu kaduna najeriya hakan yakan haifar da kwaɗayi a zukatan yara maimakon ƙawa da ikilasi sako daga abul usman yin gasa tsakanin malamai da ɗalibansu tana da amfani da kuma rashinta a ɓangaren ɗalibai tana ƙara musu hazaƙa da kuma dagewa ta wajen koyon karatu da saninsa ta wajen malamai kuwa wani lokaci takan saka gaba da tsinar ɗaliban da kuma don ɗalibi mai hazaƙa sako daga abdulrahman sani yau da gobe a gaskiya akwai matsala gaba kaɗan za a samu sakamakon illolin tawa shawara ita ce lura da su shine mafi a'ala mun gode wa yau da gobe Allah shi ɗaukaka ku amin. Sako daga Baba M. Banki. Ni kam a ganina wani abu ne da zai ƙara wa ɗalibai jin daɗin mai da hankali ga karatu musamman idan akwai gasa tsakani. Su kuma ɗalibai kada su yi amfani da wannan wurin ganin cewa ai sun fi malaman iyawa ne. Sako daga Yahuza Muhammad Kakihu. Na farko yakan haddasa raini tsakanin malami da ɗalibi, kuma yakan sa malami kullum yana cikin fargaba da kada ɗalibai su ƙalubalance shi. Sako daga Aliyu Muhammad Isa. Illolin da ka iya biyo baya su ne, na farko, akan iya samun nakasa ta fuskar biyayya daga ɗalibi zuwa ga malami. Haka kuma, raini zai iya shiga duk da yake idan ɗalibi ya san aikin da yake yi zai iya girmama malamansa ta kowace fuska. Sannan kuma, akan iya samun jayayya tsakanin malami da ɗalibi ta yadda kowa zai iya ganin shine gwani. Sako daga Musa Spawa Kawaye. a gani na malamai ai iyaye ne saboda haka bai dace ɗalibai su rika gasa da su ba kuma hakan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake ƙara samun lalacewar tarbiyya a matasan ƙasar mu Najeriya sako daga injiniya Rabi'u Suleiman Dauran duk ɗalibin da kaga ya rena malaminsa to wallahi dama can ba shi da kunya ba iya malamansa yake renawa ba har iyayensa ma bai ɗauke su bakin komai ba sako daga Ibrahim Ibrahim wannan abu ne mai kyau don shi malami ba wai komi ya sani ba a cikin koyarwar da yake yi ma za a iya samun kuskure ta haka ne ɗalibai za su yi masa gyara shi kuma idan ya san abin da yake yi zai karbi gyaran da aka yi masa sako daga kabiru abdullahi gasa a fagen ilimi tsakanin ɗalibai da malamai wannan abu ne mai alfanu domin yana sa ɗaliban da suke masu jin kunya su saki jikinsu su ɗebe kunya da jin nauyi kuma yana sanya kuzari ga ɗalibai yana kuma ɗaya daga cikin ingancin malami ya zama abokin ɗalibai ta hanyar haka ne zai iya sa ɗalibai su rika tambayar malamansu abin da ya shige musu duhu ba tare da jin tsoro ko shakkan malamai ba kuma ta hanyar hakan ne malami zai fahimci masu kirki masu ƙoƙari sai ya ba su shawara saƙo daga abubakar honest Waɗanne irin abubuwa ne ke zubar da mutuncin malamai a idanun ɗalibai? Me ke jawo wa malami reni a idan ɗalibi? Ku biyo mu ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi a zauren matasa a ci gaban muhawarar da Hassan Maina Kaina ke jagoranta tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina, ɗaya daga cikin shugabannin matasa a Abuja, da kuma Saminu Sani, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Na farko malamai su kasance ba sa tsanantawa ma'ana ba sa nuna gazawarsu a gaban ɗalibai nuna abinda gwamnati take yi ta ɓangaren harkar tallafa ma malamai ino da kuma jin daɗin malaman su kansu da kuma ma kusan neman ɗalibai da su kansu malaman suke yi duk yana daga cikin abubuwan da yake kaskantar da malamai har ya kai ga su ɗaliban ma ba sa ganin kima malaman duk lokacin da malami ya zo ɗalibi yana ganin ma shi kai shi a matsayin shi ɗalibi ya fi wannan malamin daraja ya fi shi a kusan ilimin ma da yake zuwa ya koya a wajen malami saboda haka wani abubuwan su suke rage daraja da kima ta malami a gaban ɗalibi a sami sani wani abun da yake cewa sha'anin koyo da koyarwa tuwa ƙuri'a a wannan lokacin musamman a manyan makarantunmu shine yadda zaka ga malamai na gasa da ɗalibansu lallai yana kawo barazana kwarai da gaske da kuma na farko yana kawo zubewar darajar malamai tunda suna gasa da ɗalibansu misali za ka ga cewa malami yana ƙoƙarin ya gasa da ɗalibin shi kamar ta bangaren misali sitirar sawa ko kuma ta ɓangaren abun hawa ko kuma ta ɓangaren ma misali a ce a nemi mace tare misali duk irin waɗannan abubuwa yana faruwa kamar misali a ce malami zai je misali kamar wajajen shakatawa a shakata tare da ɗalibai to lalle wannan mutuncinsu da su yana zubewa kuma duk lokacin da aka ce mutum mutuncin shi da darajarsa da kimarsa ya zube to gaskiya ba duk abin da ya faɗa fa ba zai tasiri ba ba za ma ka yadda ma ka saurari mutumin da kana ganin cewa mutuncin shi da kimarsa ya zube ba duk mutum da baka ganin darajarsa baka ganin kimarsa baka ganin wani martaba tasa to duk abin da ya gaya ma ko da gaskiya ne ya gaya ma ba ma za ka yarda ma sai dai shiga cikin kunnen ka kawai ya fita ba zai tasiri ko daidai ba zara ba lallai malamai ya kamata su sani cewa nauyin da allah ta'ala ya dora musu a wayan su a matsayin su na masu tarbiyyantarwa dole ne su guji irin waɗannan dabi'u ɗin duk ɗabi'u da yake ba abubuwa ne masu kyau ba su nuna nuna wa ɗaliban su cewa su fa su ne sama da su su ne masu koya musu abubuwa amma duk abin da zama cewa malamai suna gasa da yara to lallai darajar su da kimarsu za ta zube kuma ɗaliban ba za su kalle su da komai wannan kuma zai haifar da lalacewar al'umma domin duk lokacin da aka ce ɗalibai ba su ganin kimar malamai su duk abin da malamai suka gaya musu zai zama na banza ne ba zai tasiri a zukatansu ba sai zama da cewa an samu yara sun taso kangararru suna yin abubuwan da bai dace ba saboda waɗanda ya kamata a ce sun nusa da su sun ba su ilimin da zai zama na haska musu gaban su sun yi tafiya sun hau kan titi titin kwarai wadda zai zama na sun ba da gudunmawa sosai ci gaban al'umma to sun rasa wannan hasken masu haskaka musu din sun zama da cewa ba su haskaka musu yadda ya kamata ba to wannan zai kasance ya zama na a mummuna ɗabi'a ga al'umma abdullahi aliyu kasina na dawo bangaren ka wani illoli ne wannan gasa da malamai kan yi da ɗalibansu kan haddasa a sha'anin koyo da koyarwa gaba ɗaya eh ai illolin su ne masu tsananin yawa kuma su ne suka hana ilimin ci gaba mun tabbatar da cewa akwai gagarumin gazawa ta bangaren gwamnati wajen ba da ingantattun kayan aiki wajen ba da ah, kayayyakin walwala na malamai ino da kuma mai da hankali ah, kacokan wajen inganta haka ilimin wannan ma ya taimaka amma abin da ya taimaka na biyu mafi muni shine wannan ɗabi'a saboda shi ɗalibi a kowane lokaci a ah, saita tunanin shi ake yi duk lokacin da aka saita tunanin shi ta wani gefe to anan ma zai tafi zan so hau mota malami zai ce ka wannan mota da kawo lahiyayyen mota ce irin wannan zai ya nuna malami yana karkashin dalibi dalibi yana rayuwa fiye da malami kuma malami kamar da muka sani a malami wani mutum ne wanda yake yin aiki don gina al'umma a bangaren addini mun taso mun san cewa malami ana maganan aikin aljanna yake aikin aljanna duk wanda ya koyar da wani aiki ilimi ko makaranta shi ta bangaren addini duk aikin da ya yi da shi to yana da fasantin na kamashu to in ka haka ne a wannan shine belief da ake da shi kuma shine irin mutane a hanyoyin da ake bi a karfafa a gurin yara ƙanana masu tasowa cewa ni aikin allah nake so in yi ko kuma ina so in yi aikin don samu aljanna amma a yau a irin wancan lokacin na baya shi ma a bangaren ilimin zamani za ka fahimci cewa malamai ba sa da rayuwa mai tsada in ka zo zaka ga malami da kaya kusan gu kanan kuma dan abu hawan shi bai wuce keke ba amma saboda kima da daraja da yake da shi zaka ga hakimi ko mai unguwa ko mai gari ko wanda fi kowa kuɗi a garin in zai wani abu sai ya je ya nemo wannan malamin a makaranta kila zai zama headmaster ne saboda ana ganin kima shi ana jin magana shi kuma an san duk magana da zai zai ta ne based on hikima da ilimi da wayewa da gogewa ta rayuwa amma a yau malaman ba sa irin wacce rayuwa da aka san su dan keke ba wai bai da kyau mutum ya rayuwa mai kyau ba ko irin mai daɗi ko kuma ya hau manyan motoci amma abin da ake magana shine malaman sun sauka daga wannan hanyar da aka san su a da ya kai ga abin ya shigo tsakaninsu da ɗaliban da suke koyarwa so duk lokacin da ɗalibi ga cewa akwai wani ah, competition tsakaninka da shi ko wata gasa to yana zai dinga haɗa kan shi da kai ta kowane bangare so kuma a wannan yanayin zai wahala samu ilimi wanda zai taimaki shi ɗalibin kannan kuma in bai samu ilimin ba to kenan zai shafi al'umma saboda gudanar da harkokin da kullum a gaba da za su yi tun da su ne manyan gobe. a yi sami idan muka duba wannan matsala me kake jin malamai ke yi wanda ke sa ɗaliban suke rena su wanda kuma ke sababa suke yin gasa da su. to alhamdulillah eh, wannan ya tuna mun da wata kisa da wani aboki na haka yake gaya mu yake bani labari ah, abin da ya faru wato a makaranta ne irin ta maza da mata kuma shi ah, malamin yana son wata yarinya wadda kuma ita yarinyar budurwar wannan ɗalibin nasa ne so sai zama da cewa shi malamin nan yana ta ƙoƙarin ko da yaushe ya ringa kunyatar da wannan yaran yana nuna mara bai san komi ba shi ba ya irin muzanta shi ya zage shi haka da nuna cewa bai komi ba ko jarabawa aka yi sai ɗauko takardun jarabawar sai ce ji abin da wane ya yi ko da ya ci ne sai soke masa so wannan abun gaskiya ya zubar da daraja da mutuncin shi wannan malamin a idan wannan ɗalibin nashi da kuma waɗannan sauran ɗaliban domin sauran ɗaliban sun san cewa lallai wannan ga dalilin da yasa yake malami ke muzanta yara na ɗaya kenan na biyu kuma gaskiya malamai a makarantun da ake da maza da mata ko a makarantun mata malamai akan same su da zargin cewa suna neman ɗaliban su mata wannan neman ɗalibai mata gaskiya yana zubda musu mutunci don a lokuta da damun gaske akan samu malamai sun yi 'yan matan su ciki waɗanda ke koyar su a waɗanda ke ko da su a karatu so idan ana samun haka to gaskiya zai zama cewa mutunci da daraja ta malaman ta zube warwas To domin kaucewa irin wannan abu, wai shin ya za a yi malami ya nuna halayya ta gari har ma halayya ta zama abun koyi ga ɗalibai? Kuma me ya kamata malami ya yi ya guje ma rainin wayo daga ɗalibai? Malama Asma'u Yahaya ƙwararriyar malamar makaranta wadda ta mallaki makarantar Excel College a Kano za ta taimaka mana da waɗannan tambayoyi. Na farko dai kamun kai. malami ya zama mai kame kai ko mai sananne gugagge a ilimin da yake koyarwa idan malami yana da sani a cikin fannin ilimin da yake koyarwa kamar a cikin lissafi ya zama ba wani shakka kan gogewar shi ta iya wannan fanni to nan da nan ɗalibi zai fara ba shi girma na farko kenan sai kuma kamun kai ta wajen mu'amala tsakanin shi da ɗaliban shi da zaburar da su yaya yake yi yake sa su so wannan fannin ilimi da yake koyarwa da kuma ya zai zabar da su su kaunaci wannan fannin ilimi da yake koyarwa sai kuma cin kwaɗai akwai abin da yake kawo ƙarin raini wato mutuwar zuciya kwaɗayi na son abin duniya duk balibin da kaskantar da kai shi ya yi roko abin da yake ganin ya roko ya bashi ko iyayen yaro su yi mishi to nan da nan za a fara kauce hanya reni ya shigo to kuma shi kenan amma wannan ba wai yana nufin ba za a saki fuska da yara ba amma ko an saki to akwai matsaya akwai limit da za ka yi wani mu'amala ta wasa da dariya in lokacin shi yayi a yi da dan sa yaro jikin shi ya hankalin shi ya kwanta amma mm. kuma akwai kuma lokacin da in lokacin aiki ya zo ka girce a sabarar da yaro ya aiki in dai za ka zama kwararre a fannin um, iliminka ka kuma zama baka da kwaɗayi kuma da iya mutunta kanka da sanin girman kanka to insha Allah za ki ga babu wannan rinin wayan ba zai shiga tsakani ba shi malami kamata ya zama ya zama abun koyi ya zama abun haske na yaro ya gani ya yi koyi a lokacin da akwai malaman wanda suna da karancin shekarun amma saboda gaba ɗaya wannan al'amari ba a sa shi ya gifta tsakanin kana kallon yaro ne kamar kai babban wane ko uba in malama ce shi ma haka to yanzu wannan sake da abubuwa da suka shigo ciki na daga canji canje na al'umma na yanda haka ake ganin komai ba komai ba ne kuma komin nan shi ɗin ne komi to shi ya kawo har sha'awa ta shiga tsakani har a zo ana abu da bai dace ba yana shiga tsakani to abin da nake so malami ya gane a rayuwa ɗan adam Allah yana ba kowa kyauta to amma kyauta ba abin da ya fita a da a kyautar da ke yake zai ke ma ɗan adam to kasancewa ba an ɗauka an baka ba ƙaramin amana aka baka ba a rike amanar yaro ba kawai saboda iyaye ce ba har saboda Allah saboda me saboda rayuwa ce gaba ɗaya za ta shafu ba wai ƙaramin al'amari ba ne idan yau ɗaliba ka gani ma kana so a makarantar da kake aiki nemi a canja ma makaranta ka koma wata saboda amanar 'ya'yan mutane ita ce ta farko a hannunka ba karatun ba tukuna amana ba karatun ba kowane irin gogewa gare ka in dai ka ci amana ƴaƴan mutane to iya karatun ka da karatun ka baya da wani amfani kuma kwaɗayi ba za a baka yanke talauci ba ka yi haƙuri a hankali Allah abin da kake cikin nan wannan sana'a mai martaba ce don annabawa ma malamai ne mai martaba ce saboda haka ka dubi kanka akan cewa kai ma fa Allah ya baka wata sana'a wadda ba kowa ne yake samun alherin Allah ya ɗora shi akan wannan ba. To in mutum yana da wannan tunani yana tuna wannan nauyin amana insha Allah ba zai ci amanar 'ya'yan mutane ba. a gaida malama asma'u yahaya yanzu kuma ga halima abdullahi da filin dafe-dafe yau za mu ji yadda ake yin awara To ita dai awara da waken suya ake yi sannan kuma wani abinci ne mai ɗanɗano kana kuma da gina jiki domin kuwa dai masana a fannin harkokin abinci sun sha yi wa mutane bayani akan muhimmancin da waken suya yake da shi. To ita dai wannan awara idan uwargida ta tanadi waken suyarta za ta wanke shi tas idan ta wanke shi ta cire duk wani datti tare da duk wani tsakuwa da ke ciki za ta kai wurin markaɗe a markaɗa idan aka markaɗa mata wannan waken suya aka kawo shi ya yi laushi sai ta ɗan zuba manja a ci kaɗan ba wai mai yawa ba sai ta jujjuya idan ta jujjuya shi sai ta zuba ruwa a kai idan ta zuba ruwa sai ta tace kamar yadda ake tace koko idan ta tace shi sai ta kawo tukunyarta mai kyau mai tsafta ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta haɗa wuta ta ɗora idan wannan ya tafaso wanda ta tace ta zuba a cikin tukunya dama a gefe guda kin ɗan jiƙa alumin ɗinki kowa dai ya san alumin sai ki zuba a ciki kina zubawa wannan ɗan tsamin ruwan alumin ɗin da kika zuba to zai saka wannan waken suyar da kika tace kika zuba a tukunya gaba gaba ɗayansa zaki ga ya cicure gefe guda gefe kuma zaki ga ruwa ne haka nan to sai ki samo kyallen ki mai kyau sai ki kwashe wannan wanda ya cuture ɗin ki zuba a cikin wannan kyallen naki sai ki ɗaure shi idan kika ɗaure sai ki kawo wani haka buhu mai tsafta sai ki ɗora a kai idan kika ɗora a kan wannan buhun naki da kika tanada tsaftatacce a tsaftataccen wuri sai ki kawo haka babban tire sai ki ɗora a kan wannan abin awarata taki da kika ɗaure a cikin wannan kyalle sai ki ɗan kawo abu haka mai ɗan nauyi sai ki ɗora yadda sauran ruwan jiki zai tsane nan kuma a gefe guda kin tanadi ɗan magin ki da gishiri kin zuba a cikin wani kwano mai kyau sai ki ɗan zuba ruwa daidai misali yanda kike buƙata sai ki yayyanka wannan awarar taki daidai ita ma girman da kike so sai ki dinga zubawa a cikin wannan ruwa idan ya ɗan jiƙu gishirin ya ɗan shiga ciki sai ki tsame a haka a haka har ki ɗan gama zuzzubawa nan gefe guda kuma uwargida idan kina bukata zaki iya soyawa da kwai, idan kuma ba kya buƙata zaki soya ta a haka ita dai awara zaki iya ɗorawa kan abinci ki ci da shi tamkar yanda ake ɗora nama ko kuma zaki iya ɗan yin sos. a haka nan ita kaɗai wato ƴar ƙwarya ƙwaryar miya ki ci awara ki da shi wani lokacin kuma wa'yansu ma sukan ci awarar su haka nan ita kaɗai su dangwala da yaji gashi dai ba abinci ne wani mai jan kuɗi da yawa ba sai dai amfani a jiki Jamila, na'am. kin san tun da nake jin awara awara ban taba ganin awara ba ban taba cin awara ba sai wannan hutu da na yi a ina kika ci a kano a gidan batulu mm. ina jin awara awara aka kawo aka ce ga awara na ɓare na ji akwai wani abu da muke ci a nijar wagashi mm. sai na ce a'a wannan ne a wara aka ce min eh. na ce ai na aza da shinkawa ake na ji wara na aza <laughs> a wara wallahi ka dauka shinkafa ni cikin kaina wani abu ne da shinkawa kin shinkawa wara kin san mm. shinkawa da ba a tuka ba eh. shinkawa wara eh. ashe sai ranan naga awara Me nan me kuke ce mishi? Tofu. Yawa, to shine ake Kuma kin san India, ma suna ci sosai da mm. even mutanen da suke abin nan birnin Ai ni yanzu duk wani wanda zai zo nan daga Nijar ma na ga suna yi. Mm. To yanzu kawai. To ake zaki iya yi da kanki. A'a na gida ya daɗi. ko? To me bambancin? Tunda waken soya ne kamar da yanda Halima Abdullahi yanzu ta koya mana yanda ake. Bambancin watakila nan kisa ana sa wani sinadarai don a ajiye abu ya daɗe mu kuma can nan da nan zaki ga an ɗauko an sarrafa abu an ba ajiya lokacin da eh. aka yi shi lokacin za a dafa lokacin za a ci. Sosai. Jamila idan muka komo batun abubuwan da aka tattauna a wannan shiri namu na yau na mm. akan ilimi da malamai da gasar da ake da. Mai abin tunani gaskiya wannan maganar na amana cewa malamai su yadda cewa ɗalibansu amana ne aka ba su kuma kamata ya a ce su mai da hankali tunda dai su amfanin su shine su koyar da su wannan gasa da suke tsakanin su ba shi da amfani don dan dole ma malami zai dalibi zai saukar da kanshi saboda ya koyi wani abu daga wajen malaman sosai kuma idan kin duba a da can malami in ya zo dole ne za ki ga ana ana daukan shi da, da, da martaba da kima saboda kamar yadda asma'u yahaya ta yi bayani ya akwai kamun kai mm. kuma akwai yadda yake mu'amala da ɗalibai ma akwai duk wannan amma kamar yadda kuma ta yi bayani ba wai ka cije ka mm, kawai ka zama wani wani fir'auna a aji ba mm, a ba haka ba gaskiya To, da fatan dai da malaman da ɗaliban da iyayen duk ana ji za a haɗa a gyara wannan al'amari. Amin, amin. saurare iyakacin wannan shiri kenan baki ɗaya yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama na Shuwan Kale, ni ce Halima Jumarau ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka, ku huta lahiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. a yau da yau gyara suka sa a kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma yau da gobe shirin su ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.